Assalamu alaikum masu kallon mu barkan mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin bakon mako kamar da kuka sani shirin bakon mako shirin ne wanda Standard Voice Television suka dauki nauyin kawo muku kowane mako inda muke tattaunawa da mutane da suka shahara ta fanni daban-daban akan matsaloli ko kuma gaban da aka samu a wannan jiha tamu mai albarka ba tare da bata lokaci ba a yau shirin namu zai tattauna ne tare da Honorable Commissioner na kuɗi wato Honorable Rabi'u Garba Gusau tare da ni mai gabatarwa Samira Ibrahim. Assalamu alaikum. Alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Um, masu kano za su so su ji takaitaccen ka A sunana Rabi'u Garba Gusau. Kuma an haife ni a garin Gusau a bakin Silma Gusau wadda ake kira yanzu a kofar yarima su kuma na yi makaranta a islamiyya lokacin makaranta allo ne a makarantar malam yahuza kuma na yi makarantar firamare a birnin ruwa firamare school sannan na yi makaranta junior secondary school samaru wadda yanzu makarantar mata ce wadda ake kira ggtss samaru kuma na yi a makarantar samba secondary school daga baya na koma makarantar binin ruwa primary a secondary school wadda ake kira yanzu gdss birnin ruwa gusu na gama a shekara ta 2002 sannan na wuce ah, makaranta sokoto state polytechnic na yi igmb kuma na shiga jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a shekara ta biyar. wanda na shiga lokacin a aji biyu na kammala jami'a a shekara ta 2000 bakwai na yi bauta ƙasa a jihar imo a wani local government mai suna isu java a ƙauyen amure umanzi na yi karantarwa ta shekara guda kuma na zama classroom teacher a lokacin na karanta da business studies na karanta da financial accounting duk da Abin da na karanta a fannin accountant na yi shi so kuma bayan nan na gama na dawo gida sai na zanna ina jiran tsammani daga nan sai Allah ya kawo aiki da aka ɗauka a shekara ta tara zuwa da goma. na shiga na fara aiki da Ministry of Finance wanda ban jima ba na bar shi mana koma koma shirya jarabawa ta ƙasa wato national examination council a shekara ta da 2010 an tura ni jihar ikiti da a ne na zanna na shekara ɗai sannan kuma na sake dawowa kano na shekara goma a wuri na yi karatu a jami'ar bayero university kano na yi karatun masters a kamfanin treasury management daga nan na je a nigerian college of accountancy a call kusa da jos inda na zama professional accountant a shekara ta 2016 a lokacin duka ina cikin aiki na kuma ci gaba da yin aiki na na yi kusa kusai da yawa a kan fannin ah, kasuwanci a ah, fannin ah, hulɗar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa da kuma fannin forensic accounting duka na yi kusa kusai a kan wannan kuma na samu lambobi bayan gama waɗannan kusa kusai wanda yanzu suna taimaka mana kore da gaske na aikin da muke yi inda muka samu kanmu. Um, to, Honorable, za mu so mu ji ko me ya ja ra'ayinka na shiga siyasa? To, a lokacin da aka ɗauko siyasa na kamanki, ina jin shekaru na ba su wuce goma sha takwas ko haka ba, saboda lokacin na aji biyu a makarantar sakandare ta junior secondary school samaru bayan rasuwar janar abacha a abdulsalami abubakar ya zo aka kafa jam'iyyun siyasa so an zo da lokacin nan an zo da jam'iyyu kamar app mai alaman kifi da kuma g34 mai alaman lema yanzu wadda ake kira pdp so a wannan lokacin kowa yana zaɓen me yake so ya yi ba ni iya takarar kowane irin mukami na siyasa kuma sai dai kawai in zama ina matsayin ɗan goyon baya su kuma lokacin na zaɓi jam'iyyar pdp na sata arena cewa ga abin da nake so saboda a nan anguwanmu na aka fara taron siyasa na farko bayan an dawo bayan rasuwar general abacha a 1998 so lokaci ne a wasu sun yi nasu taro wannan sun yi nasu taro kuma duk ina zanne kuma kowa na ji abin da ya faɗa su kuma na fahimci cewa ga inda ni nake so in tsaya so shi a dalilin abin da ya kawo a zaɓen ra'ayi na siyasa a wannan lokaci mm. kuma aka yi ta tafiya a haka nan. har lokacin da muka je makaranta muna polytechnic kowa akwai waɗanda ɓangaren da suka zaɓa mu kuma akwai ɓangaren da muka zaɓa kuma aka yi ta tafiya bayan mun ƙare wannan an dawo gida still dai muna nan a tsari namu na ya'yan da muka tsaya a lokacin an zo da shari'a kuma abubuwa suna tafiya sai muka ji kuma an zo da wani canji wanda ake kiran in dai ba kayan app mm. da ka ce kai ba kai app ba kai kahiri ne dai duka irin waɗannan maganganu mm. na ban dariya wanda ya sa sai muka ce bari mu yi furubin cewa waza ko akwai ranar da wannan magana za ta canza mm. to allah cikin ikon shi bayan shekara ashirin wannan magana ta canza a wancan lokaci ba mu san dalilin mai girma tsohon gwamna ba na yin waɗannan kalamai kuma yanzu ba muna challenging waɗannan kalamai ba amma dai muna so mu faɗi cewa waɗannan abubuwa da muka gani a da yanzu kuma mun ga sauyinsu bayan shekara ashirin so tun wannan lokaci mun yi ta tafiya ana aikin gwamnati su kuma bai a ganka actively kana cikin siyasa amma dai shi wannan ra'ayi kamar yadda tsarin mulki ya ba da dama yana nan kuma muna kan ra'ayinmu har zuwa lokacin da aka zo wannan da kuma mun yi tayin hulɗoɗi da mutane da ƙarfafa su ta fannin ilimi ta fannin ci gaba ta fannin sanin ciwon kai da kuma a wayewa a fannin siyasa su kuma allah cikin iko ne mun samu nasarori da dama wanda ba shige mu kai ba ba shiga mu kai ba a gane mu muna participating actively a'a mun tsaya mun tsaya ne a fannin cewa oke mu ma muna da gudunmuwa da za mu bayar indirectly mm. kuma wannan gudunmuwa mun ba da ita saboda mun yi ƙoƙari mun wayar maka al'umman kai kan cewa ana iya canza a al'amari wanda aka ce bai canzuwa mm. zai canzu kuma mun dage akan wannan har inda Allah ya kawo mu yanzu kuma muka ga wannan mm. wannan lokaci mutane suna ta mamaki ya aka yi har mutane from nowhere aka ɗauko ni aka yi mikin ɗina kwamishinan kuɗi to sun mance da cewa allah kowane al'amari akwai yadda ya rubuta shi akwai yadda ya tsara shi mun daɗe muna struggle na tafiya amma ba da nuhin za mu samu wani abu ba a muna da yin tahiyar ne don ra'ayi da tunanin cewa wani lokaci abubuwan da muke gani ba su canzuwa za su canzu su kuma bayan lokacin da aka ce za a naɗa kwamishinoni a shugaban jam'iyyar pdp ya ba da sunana ya ce je a jaraba kan mu gani ka daɗe kuna ta strogulin kan cewa a gyara al'amura to je a jaraba kan mu gani ko da abubuwan nan za su iya kawo wani abu su kuma aka gabatar da ni gaban mai girma gwamna mai girma gwamna ya ce to a duba kowa a duba a gani shin muna da ƙwarewa ko cancanta da za mu iya yin aiki to kuma an jaraba mu ga mu nan Allah da iko ne muna ƙoƙarin mu kuma kuma kuna gani ba ka hana mutane su yi ƙorafi kuma ba ka hana wanda kai jibga a lokacin da yake cikin jin cewa yana jin raɗaɗin ka hana shi samun samun wani al'amari ya samu so wannan duka ba wani abin damuwa ba ne dama in ka shigo siyasa a kasan sauran so kuma tun da muka yarda cewa za mu yi aikin za mu yi shi kuma ba tsoro ba gudu kuma ba ja da baya kuma za mu dage mun sani cewa na Allah ya so tare da jama'a da suke goya mana baya za a yi nasara babu haufi. Um, Honorable, kasancewa eh, na ji ra'ayinka abin da ya ja ra'ayinka shiga siyasa. To, menene ra'ayinka dangane da yadda siyasar jihar Zamfara ke tafiya? To, siyasar jihar Zamfara abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. Hmm. Kusan a mahi yawanci 'yan siyasanmu wasu ba sa iya haƙuri kuma ba sa iya yin adawa mai ma'ana a mu shirya miki da tsarin da ake kai mu buɗe duk mai adawa ya yi amma kai ya zan adawa ka ta taɓa al'amuran tsaro da zaman lafiyar jama'a ba ka hana mutane su yi ra'ayinsu su yi ƙorafinsu amma dai a tsarin da ake tafiya yanzu a abubuwa suna yin kyau saboda dukkaninmu kowa ya ɗanɗana kuɗa shi shekara takwas da aka yi na kama karya kowa ya ji abin da ya ji kuma kowa ya ji ga jikin shi an kwana ba gidaje ba an daina hawan mashin an daina hawan mota an takura jama'a sun kwana cikin zulumi in ka zo kana tafiya za ka ƙauyenku kana tunanin za a ɗauki ka so ka ga duk waɗannan al'amura da suka zo Allah ya kawo mazan saukin su a duk da kowa ba ka iya hana shi ra'ayin shi amma dai ina ganin ra'ayin da ake kai yanzu shine tsari mai kyau wanda aka tattauna aka yi hulɗa da mutanen nan da ake fitina da su kuma aka gwada masu muhimmancin zaman lafiya kuma suka anshi wannan in kika duba sanata marafa sanata ahmed sani rima da sauran mutanen da suke apc waɗanda suka ganin cewa a waccan gwamnati ta baya an yi ta faɗa mata a bi waɗannan tsarurruka ba ta bi ba yanzu kuma wannan ta zo ta ce oke to ku taho mu yi inda don jiha ake yi so kuma sun taho sun ba da gudunmuwa ana samun ci gaba ke kanki shaida ce yanzu in kin tashi za ki iya tafiya ki a gidanku babu wani haufi amma a da kina tunanin in magariba ta yi da za a kije gida ba ki ma bari magariba ta yi su kin ga wannan wani abin ci gaba ne mugunya katanga ta talauci da aka gindaya ma mutane an ruguje ta a arzikin mutane ya fara dawowa hannunsu ana samun ci gaba sosai so ba ka hana ɗan siyasa ya korafi don tsari ne in duk ka ji dan siyasa bai korafi to ba dan siyasa ba ne dole ya korafi don an yi ta ne we agree and to disagree so babu famanin friend babu famanin kuma enemy sai da famanin interest so shi ne. masu kallon mu kada ku shagala kuna kallon shirin bakon mako inda muke tattaunawa da kwamishinan kuɗi honorable rabi'u garba musau kun ji tarihin shi kun ji abin da ya ja ra'ayin shi har ya shiga siyasa za mu ji hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin namu zai ci gaba. sunana rahama ibrahim ina wanke hannaye na akai-akai da man sanitizer ko kuma sabulu domin kaucewa da kamuwa da wannan cutar ta coronavirus. ku guji taɓa abubuwa da hannayenku ku guji shiga cikin taron jama'a barkatai mu tsabtace kawunanmu da muhallinmu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile yaɗuwar cutar nan ta corona mu cece rayuwarmu da rayuwar iyalanmu cutar coronavirus gaskiya ce wannan saƙo ne daga hukumar gidan talabijin na standard voice da dawa hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka buɗe akwatin talabijin ɗinku kuna kallon shirin baƙon mako idan muke tattaunawa da um, kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara Honorable Rabi'u Garba Kusau. Um, Honorable, um, kasancewa Allah ya Allah ya kawo ka cikin wannan matsayi ya baka matsayin kwamishinan kuɗi. Ya kake jin kanka cikin wannan? To, ni ba na jin kaina komi. Ah, kamar yadda kika gani kowa yana da dama ya zo ya ga kwamishinan kuɗi mm. wanda duk adda magana ya zo yi mm. wanda duk adda tambaya ya zo yi mm. saboda mun ɗauka cewa aikin da muke yi al'umma muke yi mawa ah, a wani tsari da yake a baya za ka isko mutane suna abuja a kwance ko kuma sun gina gidaje sun yi zamansu sai dai in za a ɗauka kayan aiki a kai masu a abuja ko a kaduna su yi aiki hmm. ko kuma a tura masu a whatsapp su yi aikin su dawo da shi wanda muna ganin wannan tsabar hauka ce da rashin gogewa so ba ba mu ɗauke shi komi ba cewa muna kan wannan kujera mun yi imani da cewa Allah ya azamu kuma akwai ranar da zai tada mu a wurin hmm. so abinda ɗaya muke so shine ya zamana muna da abin da za mu faɗi bayan mun tashi saboda duk lokacin da ka ce ka zanna kujera wai ba ka tashi kuma baka lissafa cewa za ka tashi ba to ka yi babban kuskure so mun ɗauka cewa akwai ranar da za a tashi kuma wani zai zo shi ma ya ga abin da muka yi idan ya ga abubuwan da muka yi masu kyau ne ga nashi tunani sai ya ɗora daga inda muka tsaya in kuma yana gani yana da wani tsari ya zo da shi amma dai mu muna da tunani kuma muna da yaƙini abin da muke yi yanzu abu ne tsari ne wanda duka duniya ta yarda da irin wannan tsari waɗanda ba sa son gyara kuma ba sa son ci gaba sun yi son koyaushe kansu da 'ya'yansu da matansu to waɗannan kuma su ne muke sa ƙafa wando guda da su hmm. su kuma ba abu ba ne mai sauƙi kuma ba ƙyale su zame ba. a duk lokacin da muka ji sun yi wani magana wanda ya yi daidai da ko kuma ya yi daidai ya yin daidai da abin da muke yi to fa za mu ɗauki mataki wanda za mu faɗa ma al'umma ko ne, sannan kuma za mu bar doka ta yi aikin ta kansu so ban ɗaukar wannan kujerar matsayin wani abu ne kawai wata ni'ima ce da allah ya kawo ko muka karɓe ta muna amfani da ita domin jama'a su amfana duka a rayuwata shekaru 36 bayan na yi wayo zuwa yanzu a astrogul na ganin cewa wasu al'amura su canza daga yadda suke a yi ma mutane aiki a daidaita al'amura a jama'a su samu ci gaba arziki ya karu ga hannun jama'a maimakon arziki ga hannu 'yan kalila ba ina nuhin cewa dole sai an daidaita kowa ba saboda Allah ma da ya yi waɗannan yatsu guda biyar ya yi su akwai wanda yake da tsayi cikin su ya fi kowane so kowa a gwargwadon matakin da yake ya ji sauƙi ba wai mu ce a'a sai wannan hannun ya yi zai daidai da wannan ba kin ga in an ce sai sun zo daidai ba zai yiwu ba wani ya dan kwashi so wannan kenan na ganin Allah su abubuwa za su canza kuma ina jin daɗi sosai saboda wasu ba sa jin daɗin abin da ake yi don ya shafe su wasu kuma a talakawa a ƙauyuka waɗanda ba sa nan suna yin addu'a ko yaushe a satin da ya wuce na tafi zurmi ɗaurin aure mutane suka ce kai ne na ce e ni ne suka ce to Allah ya maka albarka Allah ya maka jagora abinda ba mu saba yi ba mu ji kwamishinan ma'aikata kuɗi yana magana a rediyo na ce to baba a yi haƙuri dole ce ina ganin da mu da kai muna da duka haƙƙi da ya kamata mu yi ma mutane bayani su fahimci me ake yi wannan gwamnati Allah ya kawo ta ba wani ba saboda idan masu cewa suka bayarwa to da sun ba kansu mulkin bai kuɓuce masu ba so kin ga wani abu ne na iko da ƙudura da Allah ya yi so dole mu kuma waɗanda suka zo suka shiga wannan gwamnati mu ba ta goyon baya sannan mu yi godiya ga Allah mu yi abin da ya kamata mu yi kafin lokacinmu ya ƙare kuma wasu su zo so shi yasa muna yi akwai wahala amma dai mun yadda dole a yi saboda kamar mutum ne bai da lafiya a ɗanɗanki bai da lafiya ki ce wai ba ki bashi magani saboda ɗacin magani to in kin ce ba ki bashi magani bai horkewa so umma ki bashi maganin ya ji ɗaci ne amma ya warke da ki hana shi maganin ya ga zazzabin kuma bai tafi ba so shine abin da muke yi yanzu abu ne mai wahala amma dai waɗanda ba sa ji ba mu damu da abin da za su ce ba in sun ce ma muna da ansar da za mu ba su abin da ɗaya muke roƙonku shi ne duk lokacin da suka ce wani abu to ku zo ku tambaye mu za mu faɗa muku komi suka yi shi wannan babu ɓoyo da zarar kuka zo suka zo suka ce wani abu to ku zo ku tambaye mu za mu ba ku amsa ba za mu hana ku ku faɗi abin da sun kace ba saboda suna da yancin faɗi amma dai za mu ba ku amsa so kuma koyaushe ina jin daɗi a inga al'amura suna fikin af suna tafiya a kasuwanni asibitota yanzu ana maganan coronavirus wasu wurare suna can cikin tsoro da menene Allah cikin ikon shi kun ga ƙoƙarin da ake yi kuma gashi gari kasuwanci bai mutu ba ana nan ana jujjuyawa gwargwado mutane na cin abinci to muna gode ma Allah akan wannan kuma muna gode ma mai girma gwamna kan dama da ya ba mu irin ta uba da kuma shugaba shugabanci da ya nuna wanda yake ba mu damammaki muna yin abubuwa kuma ana samun nasara. wani rabu daga karshe wani kira za ka yi ma al'ummar jihar zamfara a al'ummar jihar zamfara ko yaushe na dama musu tare da haɗin kansu da addu'o'i za mu yi nasara a duk lokacin da muka ce ba mu haɗa kai ba ba mu yi addu'a ba to ba fa za mu yi nasara ba shaidanu za su yi nasara a kanmu wanda kuma ba ma fata haka so ina kira gare su da su fahimci siyasa siyasa ce amma abin da ya shahi ci gaba kuma na jama'a ne gaba ɗai so dole a haɗa kai a ci gaba a yi addu'a a haɗa kai a kare muradun gwamnati a kare manuhohin gwamnati a goya masu baya waɗannan shirarruwa sai a ci gaba idan aka ƙi to za mu sha wahala kamar yadda muka sha a baya sannan abubuwa za su taɓarɓare amma yanzu tafiyar da muke gani mutane sun fahimci kiran wanda mun daɗe ana yi na cewa a haɗa kai idan aka haɗa kai za a ci gaba kuma ga yana mun ɗauko sahun ci gaba so ina kira gare su su ba da goyon baya a fannin tsaro da ake ta yunkuri da su 'yan sa kai da su fulani kowa ya fahimci girman zaman lafiya su fahimci girman zaman tare a lokutan baya a tare muke zaune babu fitina babu komi yanzu babu amfanin kashe 'yan uwanmu babu babu amfanin sace wani kaci a baka kuɗi babu amfanin sace shanu kowa ya yi abin shi ya hito ya hulɗoɗin shi lafiya so ina fatan alheri kuma ina da yaƙini cewa idan muka haɗa kai muka ba da goyon baya ga wannan gwamnati ta mai girma gwamna ta wali za mu yi nasara a kowane fanni kuma za mu yi nasara insha Allah na godiya kwarai da gaske. To masu kallon mu duka duka anan muka zo ƙarshen shirin wannan shirin na bakon mako ku tare mu a mako na gaba domin ganin wani bako za mu kawo muku kuma me za mu ka tattauna da shi a kai. Ni Samira Ibrahim nake cewa mu haɗu wani mako. Mbako, mbako, mbako, mbako, mbako, mbako, oh, salama. amma sami